يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في wa إخواني وأخواتي في assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu.' ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara 1441 lissafin nasara yau muna ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin gudunmuwar marayu hajiya zainab wacce aka fi sani da inna matar sultan da suki marigayi allah ya ji sarki da rahama allah ya lullube kabarin sarki da rahama ta aika wa marayu gudunmuwa ta akawun na marayu naira dubu hamsin Allah ya saka mata da alkhairi wata dattijuwa ce mai albarka Allah ya sa wa rayuwarta albarka ya sa mata son sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da taimakon al'umma Allah ya tsare mata imanin ta ya tsare mata mutuncin ta ya tsare mata aqidarta ya tsare mata zuri'arta ya sa tana cikin masu shan ruwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na alkawsara aljanna ran tashin alkiyama akwai Abubakar Sale ya aiko mu marayu da gudunmu naira dubu goma Allah ka yi wa abubakar sale albarka Allah ka saka masa da alkhairi nuhu lawal ya aiko da naira dubu daya safiya ibrahim dubu biyu jabiru zulkifil dubu biyar fatima salihu giwa dubu daya usman lawal dari biyu hamza muhammad musa dubu biyu adamu musa dari biyar wasu bayan allah su goma sha daya suka yi haɗin gwiwa suka aika wa marayu da gudunmuwa ta naira dubu goma sha daya. wasu bayan Allah su shida sun aika marayu da gudunmuwa ta naira dubu goma sha biyu wasu bayan Allah su uku sun yi haɗin gwiwa suka aika wa marayu gudunmuwa ta naira dubu goma sha biyar wasu bayan Allah su uku sun aika wa marayu gudunmuwa ta dubu ɗaya ɗari biyar Allah ka musu albarka gaba ɗayan su ka saka musu da alkhairi Usman Abubakar naira ɗari biyar Abdul Sa'idu naira ɗari biyu Abdullahi bin Muhammad naira ɗari biyu Hadiza Abdulkadir naira dubu ɗaya Bello Abdullahi naira dubu ɗaya wani bawan Allah naira dubu goma wani bawan Allah naira dubu takwas wani bawan Allah naira dubu uku yakubu hassan naira dubu uku yakubu alhassan naira dubu uku bukar salisu naira dubu biyu muhammad mahuta naira dubu daya muhammad a abdullahi naira dubu daya muhammad umar kabir naira ɗari hudu usman yusuf kiyana naira dubu daya ɗayyabu nasiru naira dubu biyar fatima bello naira dubu daya ya allah dukkan suka saka musu da alkhairi ka sa su makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aljanna ranar tashin alkiyama amin akwai dauda sunusi naira dubu biyu zaliha nasiru naira dari biyar binta suleiman naira dubu biyu wani bawan Allah naira dubu ɗaya dari uku wani bawan Allah ya kawo marayu gudunmuwa ta naira dubu talatin wani bawan Allah dubu ɗaya da dari biyar Adamu Yahuza dubu ɗaya Tukur Abdullahi dubu ɗaya wani bawan Allah ya tura marayu gudunmuwa ta naira dubu ishirin Fatima binta Ismail naira dubu ɗaya hajja kulu turawa naira dubu biyu ibrahim haruna naira dubu ɗaya abubakar h bello naira dubu ɗaya ismail adam sa'idu naira dubu biyu nazifi umar naira dubu biyu sa'idu umar abubakar naira dubu goma wani bawan allah naira ɗari biyar wani bawan allah naira dubu uku jimillar tallafin da aka aika wa marayu ta hanyar akawun naira dubu ɗari biyu da talatin da uku Allah ka saka wa kowa da kowa da alkhairi ya Allah wa'annan bayi naka da suka ba marayu gudunmuwa ya Allah ran da ƴaƴansu za su zama marayu Allah ka kula da su Allah ka tsare musu su ko suna rayu ko da bayan rayuwarsu Allah ka sa aljanna ta zama ko musu ranar tashin alkiyama a aljanna ma ka kai su GRA kusa da manzan Allah ya Allah karka aje su a gefe gefe bayan Allah da suke kai taimako a nan babban masallacin Juma'a na ƴan lilo da ke tudun wada akwai membobi na wannan kwamiti suna nan zaune a masallaci duk wanda yake da gudunmuwar da zai kai ko ta kuɗi ko ta kayan abinci ko ta sutura domin a tallafa wa marayu yana iya zuwa kai tsaye je ya kai musu wanda kuma zai saka account account din shine wato 00116081115 bankin shine Stanbic IBTC sunan bankin kuma Open Welfare Committee Jibius Kaduna Allah ya saka wa kowa da kowa da alkhairi wani abin da zai baku sha'awa Ba bara an tallafa wa marayu da suka kai adadin mutum dubu hamsin da ɗaya yanzu maganar da nake da ku 'yan kwamiti sun tantance marayu bana da adadin su ya kai maraya dubu sittin da uku ba sun kare ba ne haƙura aka aka rungumi kaddara aka bari haka amma yanzu hakan an ce za a ci gaba da karɓar takardu daga iyayen marayu za a ci gaba da kawo amma da aka karɓi takarda da ta kai ta maraya dubu sittin da uku aka ce a dakata haka wayannan bayan allah akwai buƙatar su ci abinci musamman a cikin wannan wata mai albarka akwai bukata a ce sun samu sutura musamman cikin wannan wata mai albarka akwai waɗanda ake taimakawa iliminsu daga abin da ya shafi ilimin islamiyya da abin da ya shafi ilimi na ainihin karatun boko akwai waɗanda ake tallafa musu ta fuskar lafiya akwai waɗanda ake tallafa musu ta hanyoyi da dama ya ku bayan Allah mu ma wata rana ƴaƴanmu za su zama marayu yadda muke so a kula da ƴaƴanmu ran da za su zama marayu mu ma mai kokari mu ga cewa mun kula da ainihin wato 'ya'yan talakawa Allah ka saka wa shugaban wannan kungiya na ƙasa fadilatu Sheikh Imam Abdullahi Balalau wanda ya maida wannan tsari na taimakon marayu ya maida shi doka a duk jihohin Najeriya baki ɗaya a bisa yunkurinsa da ƙaunarsa na ga an tallafa wa marayu wannan shugaba namu Allah ka masa albarka Allah ka tsare mana shi Allah ka tsare mana rayuwarsa ka tsare mana zuri'arsa Allah rama ina muka kwana ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوه ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون شي gaba da wannan wasiya ta Allah madaukin sarki ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shi kuma ya isar da wannan wasiya ga al'ummar duniya kuma ya buga wasiyar stand sa kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud ya ba mu labari sai Allah ya ce wala taqrabu malal yatimi kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hi ahsan sai dai ta hanya mafi kyau dukiyar maraya ku tsare ta kar ku kusance ta sai ta hanya mafi kyau ba ma hanya mai kyau ba hanya mafi kyau hatta ya a ashidda har zuwa lokacin da wannan maraya ƙarfinsa zai cika hankalin sa ya cika lokacin da ya kai zai iya yin tasarrufi da dukiya ba tare da an samu matsala ba to a wannan lokaci sai ku ɗauki dukiyarsa ku danka mashi kayan shi amma kamin ya kai wannan lokacin dukiyar tana hannunku kuna lura da ita kar ku yadda ku kusanci wannan dukiya da sunan yin amfani da ita sai ta hanya mafi kyau in ji Allah maɗaukakin sarki malamai suka ce lalle wannan hani yana da ban tsoro kwarai da gaske domin ba cewa aka kada ku ci dukiyar maraya ba cewa aka kada ku kusanta irin wannan hani Allah yana yin sa ne a lokacin da yake kafa doka mai tsanani shi yasa zamu ga doka ta farko da Allah ya fara kafawa baban yan adam gaba ɗaya shine annabi adam alaihi salam lokacin da Allah ya sanya shi a cikin aljanna ya nuna masa wata itaciya irin wannan umarnin aka yi wa annabi adam da shi Allah ya ce wa ƙulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna. wa ya adam uskun an أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين kun ga nan gurin الله ya ce wa annabi Adam da kai da mataka ku shiga cikin aljanna idan kuka shiga aljanna duk abin da kuke so a cikin aljanna Allah ya ce na baku dama ku ci daga abincin aljanna ƴaƴan itatuwan aljanna duk abin da kuke so na baku dama sai aka nuna annabi adam bishiya guda daya Allah ya ce wala taqraba hadhihi shajara da kai da matarka doka ta gare ku shine kar ku kusanci wannan bishiyar ba ma kar ku ci ba kar ku kusanta to kaddara ta riga fata saba wannan doka yasa Allah madaukin sarki ya sauko da annabi adam da hawa zuwa nan duniya da duk taramunan aljanna za a haife mu kaga an haife ka aljanna baka san zafin rana ba baka san sanyi ba baka san coronavirus ba baka san cefane ba baka san wahalar eh, rike iyali ba baka san ciwon kai ba baka san zazzabi ba baka san amai da gudawa ba duk wani bala'i baka san shi ba hmm. da muna cikin aljanna ne kawai muna shagali ba mu da aikin yi banda cin gasasshen naman aljanna da kwankwadar ge aljanna da fira da 'yan matan aljanna iya aiki mu kenan amma saboda saba wannan doka da aka ce wala ta ba shi yasa aka sauko da mu duniya ga munan gurin ana ta yi wuri janjan sai wanda Allah ya zaba zai iya komawa gidan da ya fito ashe kun ga irin wannan umarni da aka yi wa annabi adam irin sa ne Allah ya amfani da shi a nan gurin da ya ce wala ta bo malal yatim shi yasa zina da Allah ya tsane ta ya ta saboda bala'in da ke cikinta saboda musifar da ke cikin ta yadda take rusa mutunci ta rusa gida ta rusa family ta rusa al'umma ta ma zama sanadiyar share jinsi na ɗan adam daga doron ƙasa gaba ɗaya ta zama sanadiyar ya haɗa cututtuka ta zama sanadiyar ruguza tattalin arzikin mutane ba bala'in da zina ba ta haifarwa irin wannan umarnin Allah ya mata ya ce wala ta ƙarabin zina wala ta ƙarabin zina إنه كان فاحشة وساء سبيلا الله مدوكين سركي يتي ولا تقربوا الزنا karku ya dafa kusanci zina in ji Allah madaukin sarki ba karku yi zina ba karku kusanta kenan abin da zai iya janka har ya kai ga zinan ma an haramta maka shi yasa musulunci ya haramta kallo na sha'awa ga matar da ba taka ba ya haramta keɓewa da matar da ba taka ba ya hana duk wani abin da zai jawo maka sha'awar matar da ba taka ba ya hana ka ka taba ko da hannu matar da ba taka ba balle ka sumbace ta a man qabbala imra'atan la tahillu lahu quribat shafatahu fi nar yawm al qiyama in mutum ya sumbanci matar da bata halatta ba za a goga sa akan wuta a ran tashin alkiyama me wannan yake nunawa an hana dukkan hanyoyin da za su iya kusantar da kai zuwa ga zina shi yasa aka ce wala ta zina to irin wannan hani shine Allah yayi akan abin da ya shafi maraya wato cutar da maraya ko danna haƙƙinsa ko cin dukiyarsa ko tozarta shi ko wulakanta shi ko yi masa ƙofar rago ko yi wa dukiyarsa shigo-shigo ba zurfi ko yin kwanciyar magirbi a dukiyar maraya kai kana kana da dabara kana da wayo a danka maka dukiyar maraya ka gina kanka ka gina ƴaƴanka ka cutar da waɗannan marayu to ka shiga bala'in da baka san ƙarshen sa ba dan Allah ya tsare mutuncin maraya ya tsare darajar maraya shi yasa annabi mu gaba ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi karan kansa Allah ya kaddara masa zuwa duniya a matsayin maraya domin mu san darajar maraya in dai har kana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lalle zaka tsare mutuncin maraya shi yasa Qur'ani mai girma ya ce wa Annabi alam yajidika yatiman alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث تفكلوا لئن أسلوبنا القرآن من جرمان Allah ya ce alam ya ji duka yatiman fa'awa to fa'amal yatima fala taqha Allah bai same ka a matsayin maraya ba amma ya tattaro ka ya maka gata haka yake Allah ya samu manzon Allah sallallahu alaihi a matsayin maraya gaskiya ne Allah ya tattaro manzon Allah ya masa gata sai Allah ya ce to saboda wannan abin da na maka kai kuma ka shede fa'amala ammal yatima fala taqha amma maraya Kar ka kuskura ka nuna masa fin karfi a ka kwato yancin sa ka masa gata kamar yadda Allah ya maka gata kana maraya kenan saboda Allah yana so a wa maraya gata yasa annabin mu gaba ɗaya tashi a matsayin maraya yadda ƙaunarka ga annabin kadai ta isa da saka ba za ka cuci maraya ba shi yasa duk mutumin da ya cuci maraya ya danna haƙƙin maraya kallon da tabarar musulunci yake masa bai ma yarda da addinin musulunci ba gaba ɗaya kallon da islam yake masa bai ma yadda da sakamako da Allah yake a ran tashin alkiyama ba shi yasa Allah ya ce a fara'aita alladhi yukazzibu biddin ara'aita alladhi yukazzibu biddin fadhalika alladhi yad'u yatim Allah ya ce ra'aita shin ga alladhi wannan wanda yukazzibu biddin yake ƙaryata addini me addini malamai sun fassara guda biyu fassara ta farko shine ya karyata musuluncin bai da shi ba saboda Allah ce inna dina inda Allahi inna dina inda Allahi islam suka ce ainihin gurin kawai islam ake magana akai Allah ya ce ka ga wannan wanda bai bai da islam gaba ɗaya ba lalle wannan laifi girman sa yayi yawa wasu malamai suka fassara addini da sakamako ranar tashin alkiyama kamar yadda Allah ya ce maliki yawmiddin maliki yawmiddin Allah yake ne mamallakin ranar sakamako wato yawmiddin ranar sakamako ke idan kalmar addini tana ba da ma'anan sakamako da Allah zai a ranar tashin alkiyama in wannan fassarar ma ka ɗauka, a ra'aitan ka yukazzibu biddin shin ga wannan wanda ya ƙaryata da ranar sakamako bai yadda ba kiyama za ta tsayawa kama an tambayi Allah ya Allah wane ne ke da irin wannan gangance sai Allah ya ce fa da zai yadda ƙulyace. in baka san wanda bai yarda da islam ba ƙarya yake maganar musulunci sa a baki in baka san wanda bai yarda da tashin alkiyama da sakamako ba ƙarya yake yi ko ya faɗa maka ƙarya yake yi Ba ta zauna a zuciyarsa ba Allah ya ce fazalikal ladzi yad'u yatim to shine mai tunkuɗe maraya mai danna haƙƙin maraya mai cutar da maraya mai galla zawa maraya ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah akan harkar marayu dukiyar maraya in ka ci karka ɗauka ka ci banza wallahi ka ci bala'i wutar jahannama ka ci a ranar tashin alkiyama innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara to kai su takabaru alama sayaslawna sa'ira Allah yake innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama lalle waɗanda suke cin dukiyar maraya zulman da zalunci suka ci dukiyar maraya da zalunci Allahu akbar mai arziki zai mutu ya bar yaya ƙanana ya bar musu dukiya sai ƙannansa da yayunsa bafannin yaran su zo su yi kaka gida su tattare da sunan su za a bar wa dukiyar su lura da ita ai mu ne dangin uba ai mu muka fi kowa haƙƙi ashe manya manyan azalume ne ba a sani ba ƙarshe a ɗauki dukiyar yara a danƙa musu kamin yara su girma duk abin da aka danƙa musu na a neme shi a rasa ba wannan shi ba da haushi ba wai hada gona ta bata ban gane gona ta bata ba wa ana lissafin wai kayayyaki eh da dai ba shakka mun san gonakin guda uku ne to amma daga karshe ya eh, ta bata yanzu saura guda biyu gona kama take da shi da za ta ka ta ta bata a ina ta bata ta shiga ina wani kawai ya sayar saboda jin dadin duniyar shi saboda bukatar duniyar shi lalle wannan bai da addini ba lalle wannan bai da akwai ranar sakamako a ranar tashin alƙiyama ba Allah ya ce to irin wayannan masu cin dukiyar marayu inna ma ya'kuluna fi butunihim himnara, to suna cin wuta ne a cikin su inji Allah wuta suke ci manzon Allah yace ce tashin alkiyama duk mutumin da kaga yana aman wuta a filin kiyama kaga mutum yana amai aman na wuta a filin kiyama saboda bala'i mutane na kaucewa ana gudu yana aman wuta to wanda ya ci dukiyar malaya ne tankan ya shiga jahannama zai fara yin aman wuta kamin a danna shi zuwa wutar jahannama shine inna ma ya'kuluna fi butunihim nara Allah ya ce wa sayaslawna sa'ira kuma da sannu sai sun shiga wutar sa'ira ina alƙalai da za a kawo muku rabon gadon marayu dukiyar yara marayu alƙali mara tsoron Allah maƙiyin Allah mara tausayi bai yarda da lahira ba bai yarda da musulunci ba a zo a haɗa kai da shi dukiyar marayu nan a kwasa a bashi dukiyar marayu nan a ɗiba a bashi gidan da ya kai a masa ƙiyasi naira miliyan ɗari wani ya zo ya ba alƙali kuɗi a yi wa gidan ƙiyasi naira miliyan talatin a zo wajen tamlika a ɗauka a danka mashi ya kai wa alƙali naira miliyan goma a gida Shi kenan an ci banza an yi kashe mu raba ai dukiyar marayu ce ana ganin babu matsala wallahi akwai matsala alƙali ka ci bala'i iyalanka sun ci bala'i ƴaƴanka sun ci bala'i rigar da ka ɗinka da wannan kuɗin ba za ta yi sallah ba abincin da ka ci da wannan kuɗin kai addu'a Allah ba zai karɓe ta ba kuma sai ka yi aman wuta na bala'i a gaban Allah ranar tashin alƙiyama shi yasa Allah ce innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman inna ma ya na fi butunihim himnara. Allah ya ce salau na sa'ira kuma da sannu sai sun shiga cikin wutar sa'ira Allah ya ce sai ya babbaka su karka ga su mutu da wuri ba karka ga har yanzu suna nan suna yawo ka dauka sun sha Allah ba gaggawa yake ba Allah ya ce time yana zuwa lokaci zai zo sai ya babbaka su a wutar sa'ira wutar sa'ira me yasa an kira ta da wutar sa'ira malamai suka ce saboda kullun hura ta ake shi yasa ita wutar sa'ira bala'in ta kullum karuwa yake bala'in jiya ya fi na shekaran jiya na yau ya fi na jiya na gobe ya fi na yau na jibi ya fi na gobe na gata ya fi na jibi na citta ya fi na gata na masoro ya fi na citta na tazargare ya fi na masoro na kimba ya fi tazargare kullum bala'i yake karuwa a kansu Allah ya ce wannan wuta da bala'in bala'inta ba za a bar shi a level ɗaya ba balle su saba da shi kullum karuwa yake yana hauhawa nan Allah zai babbaka masu cin dukiyar marayu ya ku bayin Allah ya ku yan uwa ya ku kawunnai ya ku ba fari kar ku ɗauka an danka muku dukiyar maraya in kun ci kun ci banza ai asali dan uwanku ne ya tara ai asali wanda ya tara dukiyar ai dan uwanku ne saboda haka yanzu ya riga ya mutu to kana da gado a dukiyarsa ne Allah da kansa ya raba gado Allah da kansa ya faɗi da wa za a ba wayannan bayin Allah marayu Allah ya ce ku kiyaye musu dukiyarsu Allah ya ce idan aka danka muku dukiyar maraya to ku tabbatar da cewa kun inganta ta kun ririta ta wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khayr wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahu lahum khayr wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih ولو شاء الله لأعنتكم Inna Allah إن الله عزيز حكيم الله يتي ويسألونك عن ma? suna tambaye ka dangane da marayu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an mutu an bar wa maraya dukiya ya za a yi da dukiyar Allah ce kulka ga musu islahul lahum khair ku gyara ku yi maslaha shine alheri inji Allah madaukakin sarki kada a bar dukiyar ba a juya ta kuma za a ci gaba da fida mata zakka domin dukiya ko ta maraya ce akwai zakka a kanta ana cire zakka kullum ba a jiya duke ta karu duke sai ta kare ba ku yi maslaha ba ku yi maslaha ya za ku yi maslaha kuma su kasuwanci da dukiyar ku samu wanda ya iya kasuwancin kwararre ko mai amana wanda ba zai ci amana ba a danka masa wannan dukiya ya rinka yin kasuwanci da ita shine qul islahu lahum khair Allah ya ce wa in tukhaliduhum fa ikwanukum an ba ku maraya kuna lura da shi an masa dukiya Allah ya ce ban ce dole sai kun ciyar da marayan nan daga dukiyar ku ba tun da yana da dukiyar idan kuka ɗauki abin da za ku ciyar da shi kuka ɗauko ku kuma naku da za ku ciyar da iyalanku kuka haɗa aka dafa gaba ɗaya da ku da marayun duka aka ci ba a laifi a nan wurin ba domin ya fi sauƙi ya fi sauki Allah ya ce ban ɗora muku cewa dole sai kun ciyar da su daga dukiyar ku ba idan suna da dukiyar da za a riƙe su da ita shine wa in kare duhun fa ikwanuku yan uwanku ne ai dama Allah ya ce walau sha la'anatakum da wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslim amma Allah ya san wanda gyara yake so yi kuma ya san wanda ya kwanciyar magirbi ne banna yake so yi wallahu ya alamul mufsida minal musli walau sha Allahu la'anataku da Allah ya so da ya ƙuntata muku sai ce an baka maraya ko yana dukiya sai dai ka ce da shi a dukiyarka amma Allah bai yi wannan ba ya ce marayan in yana da hali da ake so lura masa dukiyarsa ka tattalan masa a samu kasuwanci a yi da ita yadda za ta rinka karuwa a rinka cirewa a ciki ana ciyar da maraya kai kanka da aka baka dukiyar maraya kai kasuwanci da ita addinin musulunci ya yadda idan kai talaka ne a cikin wannan dukiyar maraya a baka abin da zaka ci abinci da shi domin dukiyar maraya ce aka baka ka juya ta a matsayin kasuwanci Allah ya ce faman kana ganiyan wa ma ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا الله يتي فلا تأكلوها إسرافا كركو تدوكي يرمى لا بنا إن جاء الله كركو يدكو أيكت حكا hatsari ne bala'i ne wabi daren an yakbaru kuna ta gaggawa kuna sauri bari ku yagi rabanku kamin ya balaga ya san darajar dukiyarsa nan gaba zai girma ya yi hankali a bashi kuɗin shi to bari kamin wannan lokacin bari ka yi gaugawa a yi waso so kada ta ci a ci wawa ta watsi ka ji wani irin zalunci kuma wallahi akwai masu irin wannan halin gaggawa yake ya samu kamin marayin ya girma wai ya ɗabi rabansa a cikin dukiyar marayin Allah ya ce kai da aka baka dukiyar maraya ka juya ta kamata kasuwanci da ita idan kai mai wadata ne to ka yi wa maraya kasuwanci da dukiyar shi don Allah kada ka ɗauki ko kwabo a cikin dukiyar shi duk ribar da aka samu ka tara mashi saboda kana da wadata baka da bukatar sai an baka wani abu a ciki amma idan kai talaka ne baka da hali ga dukiyar maraya an baka ka juya Allah ya ce to irin wannan mutumin fare a kulmin ma'aro to an ba shi dama a cikin wannan dukiya ta maraya ya ci amma gwargwadon abin da shari'a ta yadda da shi a duba a imanta menene haƙƙinsa da ya kamata a bashi na wannan ɗawainiya da yake da dukiyar maraya sai a bashi haƙƙin shi in an bashi Allah ya ce na amince je gida a shafar fesu lafiya ba laifi ne. amma in ba ta wannan hanyar ba to babu ta hanyar da aka yarda a ainihin wato wato dukiyar maraya ka cinye ta ko ka murƙushe hasali ma abinda musulunci ya ce maraya idan dukiyarsa na hannunku bayan ya girma ya fara hankali ba rana ɗaya za ku ba shi dukiyarsa ba sai kun ɗan fara jarraba shi ku ga yayi hankalin da zai iya lura da dukiya ko bai hankalin da zai iya lura da dukiya ba Allah ya ce wa butalul ma hatta idza balagun wa butalul ma hatta idza balagun nika fa in anastum minhum rushdan fadfa'u فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم واي وكفى بالله حسيبا الله يتشي وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح مرايو ku rinka حزوا su har za su balaga sun kai lokacin da za su iya yin aure malamai suka ce kamar daga shekara goma sha biyar har zuwa shekara goma sha tara har zuwa shekara ashirin ko ashirin da wani abu gwargwadon yadda za a gane wa'annan marayu wannan maraya da ke da wannan dukiya ya mallaki hankalinsa ya sanya ake renon jari ya sanya ake kula da jari ya sanya ake kula da dukiya sai a rinka dan bashi dan wani abu a ce to fara da wannan idan ya fara aka ga jarin ya lalace to sai a ɗan ƙara jira in aka kaman ya ƙara na ya hankali sai a sake tsakuro wani jari sai a sake bashi a ce to sake jarraba wannan sana'a mu gani idan aka ga ya samu wata sana'a da ya kama yana reno yana riritawa abin yana miƙewa yana tafiya fa in anasu minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum yanzu an kai lokacin da kun gamsu cewa lalle yayi hankali ya natsu in an bashi dukiya ba zai lalata shi ba abokai ba za su zo su masa waso so ba to a daidai wannan lokaci ya halatta a dauki dukiyar shi a ainihin danka mashi ku da kuka yi wannan aiki ku jira sakamakon ladanku a gaban Allah ranar tashin alkiyama shi yasa Allah ya ce wala taqrabu mal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yaduga ashudda sai Allah ya ce mai a gaba وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوه ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون سألنا يكيو أوفر الكيل والميزان بالقسط القرآن ما يجرم أدين أدرش الله يكيو كتك مودم أو كتك سكيلي دي cika sikeli ‘yan kasuwa Allah yana sanar da ku cewa abin da kuke sayarwa in wanda ake aunawa ne da mudu ko ake aunawa da buhu ko ake aunawa da kwando ko ake yin dani ko wani abu mai kama da wannan ake aunawa Allah ya ce ku tabbatar da cewa kun cika wannan ma'aunin da ake aunawa da shi idan wanda ake aunawa ne da skeli shi ma ku tabbatar da gwargwadon laba da ya kamata an bayar ku tabbatar da cewa kun ba da wannan ba tare da kun tauye ba idan ba ku yi haka ba kun ci dukiyar jama'a da zalunci ba za kuka ci ba kun ci bala'i ne babban matsalar da ke damun al'umma a halin yanzu shi ne tauye mudu da tauye suke ne abin da zai baka tausai wai har mai sai da yi gyada ɗan gwangwamin da ake zuba gyadan wai sai an bubbuga karkashin yadda in an zuba ba zai cika ba Ɗan garo mai sai da ruwa wai garwar sai an bumbuga ƙarƙashinta yadda za a yi na yanzu za ka je ka sai shinkafa ga kamfanonin shinkafa nan ta ko ina ana sayarwa za a rubuta maka 50 kg wannan rubutun da aka yi rubutun banza da wofi ne je ɗauka ka auna a kan sikiri na gaskiya sai ka samu 45 kg 42 43 amma an rubuta maka 50 kg in an sama 15 kg sai ka je ka samu kilogram goma sha uku ko goma sha biyu ina sauran yake wai an ɗebe sai dai an yi arziki sai an yi kuɗi wai yake muku ana kuɗi da zalunci buhun nan taki na zamani an rubuta keji kaza ɗauko je ɗora akan sikelin gaskiya da gaskiya ina magana da wani ɗan uwa wanda ya buɗe kamfanin taki yana nan da rai kamfanin ya fara aiki ya ce malam sai da muka siyo buhun nan taki daga kamfanoni daban duk wanda muka zo muka farka muka auna sai mun samu karanci an rage kilo biyar daga jikin buhun takin daga abin da yake rubuce ya ce bisa wannan ne wa Allah alkawari na tara ma'aikata da gaba daya na ce duk ko keji na kuka rubuta za ku sayarwa jama'a wanda a sanadiyarsa aka ɗura buhun da keji guda ɗaya bai cika ba ya ce to zan kore shi daga aiki kuma in ƙarasa rayuwa ta ina masa Allah ya isa ba na buɗe wannan wurin don na ci haramun ba ne na buɗe ne domin na nemi halal je gidan mai an sani da za a ɗaura inji kai an matsa maka mai na tafiya rabi iska ne amma ga alama tana nunawa kai kana ganin ka sha mai ka sha mita hamsin ko tasa'in ko wani abu mai kama da haka amma an rage maka goma ko an rage maka biyar ba tare da kasani wai wannan shine wanda za a har hada a har hada an samu karin kuɗi da za a je a ji daɗi da wannan za a ci abinci da wannan za a yi sutura da wannan za a riƙe iyali da wannan za a yi amarya bala'i kan bala'i amaryar da kudin haram aka mata toshi da kudin haram aka biya sadakinta da kudin haram aka mata kayan aure motar da ta ɗauko amarya ma da kudin haram aka saye ta aka zo abincin da aka ciyar da amarya da haramu, sannan wa a ce ana so a haifi ɗa ba ɗan banza ba ko kuma hanzu ɗan ƙwarai ake so a haifa Allah yana iya aikata abin da ya gada ma ya bada ɗan ƙwarai amma wanda ya nuna ƙarfin ikon sani. ne amma kai ba sai an gaya maka ba cewa alwala ka baro ta wajen tsarki wannan shi da babban musifar da ke damun ana cin amana iyali ta hanyar ciyar da su haramun su ko mata an lalace ko kan mutane kake sayarwa biya mata bukata ta wa duniya ita wannan ba matsala ba in an je lahira ko mita banjama banjama ta damu yanzu yi al'umma ce albarka da irin wannan ɗabi'ar ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah masu auna tumatir idan ana aunawa da kwando kar kai da kasa rubabi rubabi a ƙasa a sa mai kyau a sama a zo a saida wa mutum amma da ciyawa ake saka rama. inna lillahi wa inna sai an ja zazzage a samu ɗaya bisa uku ciyawa ɗaya bisa uku rubabi rubabi masu kyan su aka jera a sama sai na umar ɗan kaɗam ya je kasuwa ya zura hannu a wajen wani mai sai da hatsi can ƙasa sai ya ji damshi ya ce ya na ji damshi can kasa ya ce kasan an yi ruwan sama shine ya jike ya ce to don me wanda ya jiƙen baka kawo shi sama ba sai ka bar shi ƙasa ka zuba busasshe a sama in za ka auna mutane sai ka nutsa da mudun awo sai ya zama da kaje je ka ɗebo da mai kyau da mara kyau ka auna musu ka fiddo shi waje wanda ya ga dama zai siya wanda bai ga dama bai bari la barara wala birara masu awo idan za su auni hatsi daga mutanen ƙauye sun kawo za ka sha mamaki je kai shinkafarka mudu hamsin mai awo zai auna ka ga ikon Allah idan ya masa wani irin awu akwai wani awu da suke cewa ba ni ba annabi to idan aka masa wannan ba ni ba annabin mudu hamsin ɗin kan nan an yi kokari ya zama mudu arba'in da biyu haka za a ciko mudu a yi wani balas da hannu shi ma a sake ciko shi ana juyewa amma idan shi zai aunar maka nan za ka sha mamaki idan ya aunar maka da mudu hamsin in ka koma gida to idan ka samu mudu arba'in da biyar maka gode wa Allah wai shi ƙwararre ne wai akwai waɗanda ba sun fi kowa ƙwarewa wajen awo idan an kawo su nemo su ake a biya su a ce to su za su zo su auna saboda sun fi kowa iya sata da babakere a wajen awo Allah sarki Allah ya sa akwai lahira kiyama tana nan Allah ya ce wailul lil mutaffifin wailul lil mutaffifin الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون سبيت على رما ألا يظن أولئك أولئك أنهم مبعوثون يوشي ليوم عظيم وتنانا يوم يقوم الناس لرب العالمين الله يتولى للمطففين بني ramin wuta kwazazzaban azaba ya tabbata ga masu taɗafifi in ji Allah wanda zai ce Allah menene wanda masu aikata shi ka tada da musu irin wannan bala'i in an ce wailu wani zazzabo ne a wutar jahannama jahannama ba neman tsari take da shi ita kanta jahannaman ya zame mata matsala Allah ya ce masu tada fifi zai sa su su wane ne waɗannan da suke wannan asara suka tabe Allah ya ce allazina izaktalu ala nasi yastawfun su ne waɗanda in za su auna daga wajen mutane an kawo musu shinkafa ko gero ko masara ko hatsi za su auna yastawfun to za su cika mudun au cikawa bil haƙi na gaskiya amma wa idza kanuhum aw amma idan su za su sayar za su auna wa wani awun da mudu ko awun da sikeri Allah ya ce na sai su tawi wa abin haushi hadda masu yadi Ka ga shadda mai kyau a yanka min yadi goma ya ce to ya ɗauko a sa wata mitar banza da wufi a auna daidai sanda ya auna maka na farko nan ka ganshi kamar daidai sake mitar nan da ya hayya adjustin ɗin hannunsa ya dawo baya daga nan sai a rinka wani ninninkawa hakan nan kamin ka an kara an ninka maka sau goma to ka gani ya cika an sa almakashi an yanke an baka da za ka je yari takwas da rabi za ka samu saboda zalunci wa idza kaluhum aw yuksiru Allah yana mamaki irin wa'annan mutane ku ji wata tambaya mai ban tausayi daga Allah Allah ce ala zunnu ulaika annahum mabusu yanzu kai da in zaka auno daga wajen mutane zaka karbi haƙƙin ka cikakke in zaka auna musu ka cuce su wai irin wannan mutumin kan wai baya tsammanin za a da shi ne kiyama za ta tsaya in tada shi gaba na in ji Allah Allah yana ganin wanda ya yarda kiyama za ta tsaya ya san wa ake cewa Allah Allah zai tada shi gabansa a ranar tashin alkiyama shi kadai a gaban Allah Allah ya masa tambaya Allah yana ganin ba zai yi irin wannan aikin ala yazunnu ulaika annahum mab'us wa wadannan wai ba ma sa zaton cewa za a tare su ne yaushe Allah ya ce liyomin azim a wani yini mai girma wani yini ne wannan mai girma Allah ya ce yau ma ya ƙomun nasu ne rabbin alami ranar da mutane za su tsaya gaban ubangijin talakai gaba ɗaya ranar ni zan tsaya alaran ma zai tsaya za ka tsaya za su tsaya kowa sai ya tsaya gaban Allah Allah sai ya yi magana da kai mubasharatan ba mai tarjama ba wani tsakaninka da Allah kai tsaye Allah yake ka. sai ka yi wannan tsayuwar Allah ya ce ba su tunanin wannan rana tana zuwa ya ku bayin Allah ga mu cikin watan Ramadan watan da Allah ke karɓar tuba ya bayin Allah mu tuba mu koma zuwa ga Allah wannan wasiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda abdullahi dan mas'ud ce annabi sai da ya buga mata Ya ce alai haka ta mahu tabbin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kan wannan wasiya Allah ka ba mu ikon tsare waɗannan haƙoƙi da alƙur'ani mai girma yake mana magana kan su Allah ya ce wa aufur kaina wal mizana bil qisdi Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha abun mamaki Allah ya ce ba mu dora muku abin da ba za ku iya ba ba mu dora wa abin da za ta iya da Allah yana so ya dora mana abin da za mu iya ba idan za mu sai da buhun gero sai Allah ya ce sai an kwance an baje an kirga kwarar gero nawa ne a ciki Allah ya ce in bai kai kwara kaza ba ko ya haura da kaza bai yadda ba za mu iya ba za mu iya ba in za mu sai da buhun shinkafa in Allah ya ce sai an farke an kirga kwara nawa ce ba za mu iya ba Allah ya ce bai dora mana abin da ba za mu iya ba cewa ya a samu mudu wanda za a auna da shi ko da kwarorin sun karu ko sun ragu matukar mudun an cika Allah ya ce na amince abin da ya gagare ku na yafe mu inda sikeli za a auna auna da sikeli ban ɗora muku abin da ba za ku yi ba in ji Allah to dan da za ku ce sai kun ci haƙoƙin jama'a sai Allah ya ce wa idza qultum fa'adilu walau kana za gurba wasiya ta gaba Allah ya ce to duk lokacin da za ku yi magana ku yi adalci ko da ku wanda kuke magana akan sannan dan uwan ku ne duk sanda zaka faɗi magana faɗi gaskiya in zaka ba da shaida faɗi gaskiya duk yadda kake tare da mutum kake ganin girman shi in bai da gaskiya kai dai faɗi gaskiya in yai ba daidai ba kai dai faɗi gaskiya Allah cewa ya ayyuhal ladzina amanu kunu qawamina ya أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما الله أكبر فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولا تتكلم سورة النساء على رمضان تذكر سورة مائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمن يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله الله أكبر إن الله خبير بما تعملون الله أكبر واتشان آية على رمى يكرن تامل سورة النساء الله يا أيها الذين آمنوا يا قوة أنسك إيماني كونوا قوامين بالكسر ku zama tsayayyu kan adalci duk abin da za ka tabbatar da adalci kai tsakanin matanka adalci tsakanin 'ya'yanka adalci da abokan hudarka adalci kunu kawami na bilkisti Allah ya ce shuhada alillah duk sanda za ku ba da shaida ku ba da shaida dan Allah ita shaida dan Allah ake badawa baka kallon wa ake magana a kansa za ka rufe idonka ne ka faɗa dan Allah ko babanka ne faɗi kawai dan Allah shine shuhada alillah sai Allah madaukin sarki ya ce me walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabi Allah ya ce koda ku ne ba ku da gaskiya shaidan nan kanku za ta fada Allah ya ce to ta fada kan naku ku fade ta duk abin da za a muku a muku in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka kabiya shine walau ala anfusikum awul walidaini ko da akan iyayenka ne wani abu ya faru an ce ka bada shaida babanka ne bai da gaskiya faɗi gaskiya ka ce babanka ya hakuri amma kai ne baka da gaskiya ga yadda aka ga yadda aka ko da mahaifiyarka ce bata da gaskiya a inna eh ya haƙuri kin san dai ɗanki ne ina miki biya eh to amma baki da gaskiya ba haka akai ba ga yadda gaskiyar magana ta take shine walau ala anfusikum awal walidaini wal aqrabi Allah ya ce in yakun ganiyan aw faqiran fallahu aula yayin da za ku ba da shaida kar ku kalli wannan shaida za ta faɗa a kansa mai kuɗi ne ko talaka ne mai kuɗi ne in kun ba da gaskiya ba zai taimake ku ba kar Allah ya sa ya ƙara taimako ku ku ba da gaskiya talaka ne kar ku digarci ya kai shi dama ga ya talaka ya ƙara shan wahala kuma shi ya ƙara shan wahala ba ya sa shi jangulo kansa abin da jangulo kansa Allah ya ce ko mai kuɗi ne ko talaka ne fallahu ma ku kalli Allah Allah yana gaba da su ku kalli Allah yayin da za ku bada wannan shaida Allahu akbar Allah ya ce wala tattabi'ul hawa an ta'adi. dama abin da ke hada dan adam adalci san zuciya ne Allah ya ce kar ku kuskura ku bi san zuciya ya kai ga matsayin da zai hana ku yin adalci inji Allah madaukin sarki Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon adalci a wannan ayata suratul ma'ida <clears throat> sai Allah ya ce ya lizina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qisti wacan kunu qawwamina bil qisti hmm. shuhada lillahi hmm. Allah anan yace kunu qawwamina ku zama tsayayyu lillahi ga Allah shuhada kuna bada da shida bil qisti da adalci Allah yace wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala Allah ta'dilu dan kana gaba da mutum sai aka kira ka gaba da shaida sai ka ce to ai zai ga tsiya yau zai gane cewa abin da ya mun bambanta ba ni na san me zan faɗa ka halakar da kanka duk yayi da kake da mutum biyar da kake jin haushin sa biyar da kake gaba da shi faɗi gaskiya kai shi kar yi daka masa kage kar yi daka masa sharri wala yajrimannakum shara'an qawmin ala an la ta'dilu idilu Allah ya ce ku yi adalci huwa aqrabu taqwa shine fi kusa da kai mutum zuwa ga tsoron Allah Allah ya san dokar tana da wahala ba kowa zai iya kiyaye ta shi yasa Allah ya biyo da ita da kunna Allah ya ce ku ji tsoron Allah duk sanda kaga Allah ya kafa doka yana gama dokar ya ce ku ji tsoron Allah Allah ya san dokar ba mai sauki ba ce sai wanda Allah ya zaba sai jarumin gaske shi yasa Allah ya ce wattaqullah mu ji tsoron Allah mu ga mun kiyaye wannan dokoki ya ku bayin Allah kar ka yadda ka zagi wani saboda kai kana jin haushin sa musamman yan siyasa kun fi kowa shiga wannan bala'i wanda jam'iyyar ku daya duk lalacewar sa na kwarai ne duk lalacewarsa za ku yaba ɗan takararku duk lalacewarsa za ku yaba duk lalacewarsa za ku fito ku tsarkake shi wanda kuma ba naku ba ne ba jam'iyyar ku ɗaya ba ba tare da shi kuke ba duk kirkinsa duk adalcinsa duk gaskiyarsa kun san yadda za ku ɓata shi ku ci mutunci ci ku tozarta shi an ai magana ku ce wannan ai shine siyasar dama ba wani abu ne siyasar to in hau wannan shine siyasar ku an shiga bala'i faɗi gaskiya ɗan jam'iyyar ka ne ba ɗan jam'iyyar ka ne fari gaskiya gwamnan jihar ku kana san shi ba ka san shi in za ka faɗi gaskiya fari gaskiya kar kai duka ƙulla masa sharri in ayi magana ka ce to wannan shine adawa wai ya maka wannan shine ake cewa da wannan hauka ne kai musulmi ne kafin ka zama ɗan APC kai musulmi ne kafin ka zama ɗan PDP kai musulmi ne kafin ka zama ɗan Abga kai musulmi ne tunda kai musulmi ne rike wannan tsari ta farko ta musulunci in za ka yi magana ka tabbatar da cewa gaskiya ka faɗa akan kowaye kar ka ga cewa wai shi babba ne ai duk zagin da ka mashi aikin banza da ba za a hisabi ba wallahi sai a muku hisabi a ranar tashin alkiyama Allah ka tsare mu Allah ka tsare al'ummar ko kana son mutum ko ba ka son shi in za ka yi magana akan shi faɗi gaskiya tsakaninka da Allah abinda ka sani in Allah ya tsaye da kai gaban ka za ka iya maimaitawa shine wa idza qultum fa'dilu hmm. walau kana ba. sai Allah ya ce wa bi ahadillahi awfu sannan alƙawarin Allah ku cika menene alƙawarin Allah ku cika malamai suka ce akwai alƙawura kala uku wasu alƙawura ne wayannan kala uku na farko alƙawarin bauta da muka yi wa Allah madaukakin sarki mu tabbatar da mun cika wani alƙawari ne wannan wanda Allah ya bamu labari a suratu yasin yace alam ahad ilaykum ya bani adama alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu ash-shaytana innahu lakum aduwwun mubin na'am wa an i'buduni هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم ci تعقلون الله ما أقول كنسر كيتش ألم أحد إليكم يا بني آدم أشياء بني القوري دفوبا يفوي عن النبي آدم Allah ta abu da kar ku bauta wa shedan innahu lakum aduwwun bi. lalle shi abokin gaba ne naku ko mai bayyana gaba In ji Allah wa an ibuduni ashe ban alƙawari da kuma ku bauta min ni In ji Allah Allah ya ce haza siratun mustaqim wannan shine hanya madaidaiciya kenan wannan shine alkawarin da muka ɗauka da Allah maɗaukakin sarki wanda Allah maɗaukakin sarki yake so ya tunatar da mu cewa lalle mu ainihin wato cika wannan ainihin alkawari ana rama a cikin wato suratul ra'ad nan ma Allah ya ambaci wato wannan alkawarin yace alladhina yufuna bi ahdillahi alladhina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna almithaq muje gaba muje gaba walladhina yasiluna ma amara Allah bihi an fala wa yakhshawna rabahun wa yakhafuna su'al hisab to tsallakacin Allah yace walladhina yanquduna ahdillahi ai ko da suka الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار دولنا أحد الله أحد الله دعا الله يا أنبتا da waɗanda suka cika da waɗanda suka warware wato ana maganan alkawarin da muka yi wa Allah na bauta cewa za mu bauta wa Allah a nan duniya to lalle wannan alkawarin dole ka cika shi alkawari na biyu shine alkawarin da muka yi wa Allah alkawarin bakance cewa ga wani aikin alheri da za mu yi wa Allah mu masa alkawarin mu yi shi ma wannan sai mun cika shi wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqan لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه سنن بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون جئت سورة الأحزاب ولقد كانوا أحد الله من قبل ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر يوا وما بدلوا تبديلا أنا لما بابو da lokaci irin wa'annan alƙawura da bayi ke yi wa Allah to idan ka ɗauki wa Allah alƙawarin ka tabbatar da ka cika ga wani can Allah ya ce min human ahada Allah da san da bai da kokobo alƙawari yake wa Allah Ya ce la in na min fadlihi in Allah ya buɗa mun ne kuɗi la nasaddaqan wa la nakunanna min salihin ce wallahi sadaka gina masallatai gina makarantu taimakon addini taimakon marayu ko mutumin kirki zan zama maganar zina da neman matan banza da waye bana ci wannan alƙawari yi wa Allah ya wannan alƙawari lokaci yana karamin ma'aikaci bai zama darakta ba lokacin yana karamin ma'aikaci bai zama famanin sakatare ba lokacin yana ƙauyen su yana takara bai zama dan majalisa ya taho Abuja wayannan allows allows sitting allows committee allows eh, amore allows da allows allows inda ba su fara shiga aljihun sa a lokacin da yake wa Allah wannan magana ba su fara shiga aljihun shi fa ma atahu min fadlihi bakilubi da Allah kuma ya kai shi inda yake so ya kai din aka buɗa masa Allah ya ce baki rubihi sai ya zama wani maruwacin bala'i ko oshi bai iya taimaka balle ya taimaki musulunci ko uban shi bai iya taimaka balle ya taimaki marayu yanzu wallahi a garin nan akwai manya-manyan mutane suna nan da za ka je kawai ka ga da mai oshi take shan ruwa take buɗe baki sai ka fashe da kuka ba kuma abin da ya dame shi kuma da ubansa zai zo nan abuja sai kwana uku bai gan shi ba sai dai a bai can aboyin kwata da matar gidan sai ta buga waya wani rabu har yanzu baba yana nan ta to shi ma baba Abuja nan ba wurin zuwa sa na ce mace daina zuwa yanzu shi ya zo abuwa sun mun yawa yanzu na zama tired of special assignment and engagement to yanzu da za a ki bashi dubu talatin a sa shi a hilos a ji a ɗora shi a baje koma ƙauye. ya ji ɗan wuta <laughs> zo da ko kai aka ba takarda da biro aka ce ka rubuta sunan yan wuta ba za ka sa sunan shi a cikin top of the list Allah yake sanadiyar wannan ne Allah ya ce na mai bita da kullu da munafiki ya zama munafikin Allah da in kora shi sosai a lahira Allah ya ce minal mu'minina daga mu'minai rijalun akwai wasu mazaje da sadaqu ma ahadullah alai sun cika alƙawarin da suka yi wa Allah inji Allah akwai waɗanda suka saba kuma Allah ya ce wa qad kanu ahadullah min qablu can baya ba sun yi wa Allah alƙawari cewa an je fagen daga ba za su gudu kuma gashi sun gudu Allah ya ce wa kana ahadullahi mas'ula wannan shine alƙawarin na biyu da dole ka cika da aya take magana kai shi alƙawari na uku da dole ka cika shine alƙawari da ke tsakanin bayi ana nuna mun lokaci yayi daidai nan gurin zamu dakata in Allah ya kai mu gobe mai karin bayani akan waɗannan alƙawura kamar yadda Allah ya ce wa bi ahadillahi awfu alƙawarin Allah madaukin sarki mu cika Allah ya bamu ikon cikawa bayan Allah da suke ta fama da rashin lafiya Allah ka ba su sauki har da wasu daga cikin malumanmu duka Allah ka ba su lafiya Allah ka ba su lafiya an yi tare shirye cikin kwanakin nan akwai Sheikh Wahab Imam Ahlus Sunnah wal Jama'a da Tijo mai albarka akwai matarsa Hajiya Halima Shitu da'iya ce baiwa Allah ce mai kira zuwa ga Allah da manzo yar gogormaya Allah ya jarbe mu da rikin ta a cikin wannan Ramadan ne Allah ka ba mana hakuri, ita kuma Allah ka lullube ta da rahama duk zuri'a da ta bari Allah ka ci gaba da kula da su akwai injiniya Salisu Muhammad Gombe shugaban izala na jihar gombe shi kan yau ya rasa yarsa mai suna hafsa allah ya karbi rayuwarta muna addu'a allah ya sa ta cikin kafala ta annabi ibrahim yarinya ce karama a shekara biyu shi kuma da iyayen da mu duka allah ya ba mu haƙuri subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah